Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye ta shashin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar da kuma niyya FM. Kuna kuma iya kama mata ko ina akan hanyar sadarwa intan ta boahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai sarfila hashin gumel ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin namu za ku ji cewa tsagerin na Niger Delta wanda ke kiran kansa Avengers na ci gaba da kai hare-hare domin daƙile duk ayyukan haƙo mai a Najeriya. Haka kuma za ku ji cewar hukumar alhazan Najeriya ta bayyana kuɗin zuwa hajin bana bayan labaran duniya da rahotannin da muke dauke da su za mu buɗe layukan wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk batun da kuke so lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alama tara wato plus da ɗaya amma kafin nan ga labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban ƙasar turkiyya rajib tayyip erdogan ya kai wata ziyara a babban birnin somaliya a yau juma'a ziyarar da ta ja hankulan jama'a ganin yadda ta gudana duk da cewa ƙasar na fama da tashe-tashen hankula erdogan ya kai ziyarar duk da cewa mayakan alshabab sun kai wani hari ranar laraba a wani otel da ke mogadishu harin da ya halaka mutane 24 ciki har da maharan yayin takaitacciyar ziyarar turkiya da somaliya sun rattaba hannu akan yarjejeniyoyi ciki har da horar da 'yan sanda da bunƙasa fannin ilimi da kuma ɓangaren makamashin wutar lantarki baya ga haka shugaban na turkiya ya kuma kaddamar da ofishin jakadancin ƙasarsa wanda ya zamanto ɗaya daga cikin ofishin jakadancin ƙasar mafi girma a duniya da yake gefen babban masallacin abdulaziz da aka gina tun a lokacin daular usmaniya shekaru aru aru da suka gabata wannan ziyara ta erdogan a magarishi ita ce ta uku tun bayan wacce ya kai a watan agustan shekarar 2011 a lokacin da ya je kasar domin jin hankulan kasashen duniya kan irin matsanancin fari da somaliya ta yi fama da shi a wancan lokacin yau juma'a an tsinto wasu garawaki hudu sannan an ceto wasu bakin haure 342 a wani kwale-kwale da ya nutse a tekun mediterania a cewar kungiyar da take sa ido kan halin bakin haure ke ciki an yi kiyasin cewa mutane 700 ne suke cikin kwalekwalen. na katako wanda ya nutse da sanyin safiyar yau kakakin kungiyar da ke kula da bakin haure a girka ta gaya wa murya amurka cewa da safiyar yau ne wani kwale-kwale mai tsawon mita 25 ya aiki da sakon neman agajin gaggawa yanzu akalla jiragen ruwa biyar da jirgi mai saukar ungulu suna can suna ci gaba da neman sauran waɗanda haɗarin ya ratsa da su ya zuwa yanzu kuma ba a tantance daga inda bakin hauren suka fito ba sannan makomarsu za ta dogara ne da ko 'yan gudun hijira ne ko akasin haka kuma duk wanda aka gane bakin haure ne akwai yiwuwar a mai da shi kasarsa muddin baya cikin 'yan gudun hijira wani jirgin sojin saman amurka na daukan kaya jefa kananan makamai na kare hare-haren tankunan yaƙi ga 'yan tawaye da mayakan is suka yi wa ƙawanya a arewacin siriya wannan shine dauki na farko da kasar ta amurka ta kai wa 'yan tawayen bayan magiya da suka yi ta yi na tsawon makonni ta neman a taimaka musu baya ga haka wasu jiragen amurka sun kai hare-haren sama da dama akan mafakar 'yan kungiyar ta is a wajen garin arewacin aleppo a wani mataki na tallafawa al'ummar maria kare garin da mayakan na is ke kokarin kwacewa 'yan tawayen kungiyar free syrian army sun kwashe makonni suna neman amurka ta tallafa musu inda suke bayyana cewa dakarun kurdawan siriya na sdf sun fi cin more tallafawan wato tallafin amurka yayin da suke ikirarin an yi watsi da nasu shi dai artabin da ake ta yi na kokarin karbe garuruwan azaz da maria ya barke ne tun a watan fabrairu yayin da 'yan kungiyar is ke kara kutsa kai a yankin watakila a wani mataki na daukan fansa kan garin raka da ya kubuce a hannunsu ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka John kerry tare da manyan jami'an diflomasiyyar kasashen turai da takwarorinsu na larabawa suna wani zama a birnin paris a yau juma'a da zaman neman hanyar da za a maido da zaman sasantawa tsakanin isra'ila da Falasɗinu. shugaban faransa François hollande ya yi kira ga bangarorin biyu da su zaɓi makoma ta zaman lafiya yayin da yake buɗe taron ya ƙara da cewa dole ne isra'ila da falasdinin su saka tunanin zaman lafiya a yankin a cikin zukatansu a maimakon burin kansu olan ya ƙara da cewa ƙasashen duniya na da muhimmiyar rawar da za su taka amma ya rage ne ga isra'ila da falastinu su yi dubi kan takaddamar da take tsakaninsu. su wani jami'in amurka ya ce taron da ake yi a paris ba da nufin cusa wani ra'ayi ne ga bangarorin biyu ba hasali ma amurka kofar ta abu ɗaya take na karɓar shawarwari akan yadda za a sulhunta tsakanin isra'ila da falastinin shugabannin yankunan afghanistan sun yi nasarar kubutar da mutane goma sha bakwai da 'yan kungiyar taliban suka yi garkuwa da su a arewacin ƙasar a ran larabar da ta gabata an yi garkuwa da mutanen ne yayin da suke kan hanyarsa ta zuwa gundumar balk a wata mota kira bas wata sanarwa da hukumar ta musamman ta masar ɗinkin duniya a afghanistan ta fitar ta ce mutanen 'yan kabilar hazara ne a farkon makon nan 'yan kungiyar ta taliban sun yi garkuwa da mutane 200 inda suka kashe 17 daga cikin su lamarin da ya janyo zanga-zanga a kabul kan yadda ake garkuwa da mutane babu kakkautawa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla, a yau Juma'a ma tsagerin nan na Niger Delta wanda ke kiran kansa Avengers sun sake kai wani hari kan bututun mai a yankin Niger Delta. A ƙoƙarin da suke na ganin sun dakile duk ayyukan haƙo mai a Najeriya. Ga rahoton Lamid bakar daga yankin Niger Delta. Sabuwar ƙungiyar nan ta 'yan bindigar Niger Delta, Avengers, ta tsananta kai hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai 'yan kwanakin nan a cikin wata sabuwar sanarwa da ƙungiyar ta aikewa manema labarai ta imel. Ƙungiyar ta ikirarin kai wani sabon hari kan manyan bututayen mai na kamfanin man Shell da ke shiyar jihar Bayelsa a safiyar yau. wannan harin dai in ji sanarwar ya lalata manyan bututayen rarraba ɗanyen mai na kamfanin na shell sanarwar ta ci gaba da cewar nan da ranar bakwai ga watan yuli na wannan shekara za ta ci gaba da kakkaɓo ƙananan jiragen sama da ke shawagi a yankin na niger delta kuma nan gaba kaɗan za mu bullo da wasu hare-hare da za su girgiza najeriya wani mai fashin baki kan tsaro mu tare dan batta da ya san kuma yankin Niger Delta ya yi tsokaci kan tsanantar waɗannan hare-hare na sabuwar ƙungiyar Avengers ya ce, A cikin da Allah ne muna cikin da Delta. Kuma Allah hakika ba mu taɓa wani irin wannan masifa ba sai zamanin Baba Buhari. Wannan kalubale ne ga gwamnatin General Muhammadu Buhari. Kuma dukkan alamu wannan akwai sa hannun manyan 'yan Niger Delta waɗanda masu tsanan wannan mulkin. Tun da ga su Avengers ɗin me ma nan Avengers da Hausa da gayya. To me aka suke ramawa? Akan wasu suke ramawa? To yanzu misali wannan al'amari ya tsananta na kai hare-haren nan kuma suna ba da sanarwa suna cin nasara. Ba a ganin wannan al'amarin wata babban matsala ce ga tattalin arzikin ƙasa da ita kuma gwamnatin ƙasar da su ma 'yan bindigar. Wannan dole haka ne, saboda mai Najeriya yau da ba duka alamu da arzikin man fasar maka dogara. Yanzu turawa da ake fasar da binnan bututun mansu kaga dole za su tsorata saboda kasar saboda kasar kaga magana hakan mai babu shi akwai dai damuwa mai yawa tsakanin kamfanonin ayyukan haƙar mai da ke aiki a yankin na Niger Delta da 'yan kungiyar ta Abanja suka ba da sanarwa a baya-bayan nan na cewar su kwashe nasu ina su su bar yankin bisa la'akari da wa'adin da kungiyar ta ba su ya cika tuni dai kamfanonin mai a yankin suka fara kwashe nasu ina su a yankin na Niger Delta mai arzikin mai wannan dai shine hari kusan na goma da kungiyar ta 'yan bindigan Niger Delta ta Avengers ta kai a baya-bayan nan Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido. Kamar yadda aka ji a farkon shirin hukumar alhazan Najeriya ta bayyana kuɗin zuwa hajin bana. Ga Nasiru Adam El Hikaya da ƙarin bayani. Farashin kuɗin kujerun hajin mataki uku ga ƙaramar kujera bana naira dubu tara da da takwas ne da ɗari biyu da arba'in da takwas da kobo casa'in da biyu tashi daga arewa. Daga kudancin Najeriya ko naira miliyan ɗaya ne da dubu takwas da ɗari tara da da bakwai da kobo arba'in da biyu. Matsakaiciyar kujera daga arewa naira miliyan ɗaya ne da dubu arba'in da bakwai da ɗari hudu da da takwas da kobo casa'in da biyu. Kudu kuma naira miliyan ɗaya ne da dubu hamsin da bakwai da ɗari hudu kobo arba'in Babbar kujera daga arewa naira miliyan ɗaya ne da dubu da arba'in da kobo kudu kuma naira miliyan ɗaya ne da dubu ɗari da hamsin da biyar da ɗari tara da arba'in da bakwai da kobo arba'in da biyu wannan dai na nuna mafi yawan tashin farashi akan kujerun a tarihi inda na tambayi jami'in labarun hukumar alhaji obama na me jawo hakan ne kuɗaɗen da aka biya a madina an yi rushe-rushe bana mahajjatan mu za su zauna tsakanin inda za su je da masallaci bai fi mita ɗari biyar ba ta ji dalilin da ya sa aka samu wannan ƙari kenan wannan ba za a ce ya shafi faduwar farashin man fetur ko kuma in ce faduwar darajar naira a kasuwar duniya ba za a ce ba na ai ta gwamnatin ta taimaka inda yanzu a ce za a bar mahajjaci je sai dola ne a kasuwa karamar kujerarsa ta kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai. anya kuna sa ran mutane za su samu zuwa hajjin banan nan mako. ka san lokaci ne na canji kawai fatan mu shine alasa sa kowa iya biya. ana sa ran fara tashi zuwa hajjin a watan agusta inda hukumar ta buƙaci komin joyi su kammala karɓar kuɗin kujeru kan lokaci da kuma kula da ladar jaka da tufafin alazan kwamishinan labaru da bincike na hukumar dr sale okenwa ya kammala wa'adin aiki inda ya sallama da ma'aikata a wata ta walima yani aiki yana na amma retirement <laughs> na ba su ba komai alhamdulillah tun tun yana yi aiki saboda islam alhamdulillah da abin da Allah ya bani dokta in mutum zai duba irin rayuwarka kusan eh, sai ga kai kamar abubuwan duniya ma kamar baka sa su a gaba ba ba ganin kana shiga manyan motoci kana sa kaya masu tsada sai hula iri ɗaya da rigunanka iri ɗaya To alhamdulillah wannan eh, kana son eh, mai zan ce a wannan haka ne. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, nigeria To a gaida yalai kaya. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu wannan lambar biyu biyu biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jerin lambobin. Kafin nan sai a shakata da wannan waka ta marigayi Alhaji Sani ɗan Indo mai suna Ya Ahadin. Saboda kiɗin zarami, walla bai Kano za mu je, wai zaman wani ba namu abin wani ba namu ba, wani ba namu ba, uban wani ba namu ba, uwan wani ba tamu ba, kiɗan na saniya. that. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yau to madalla mun samu kiranmu na farko daga Katsina wane ne akan layi? Salamu alaikum wa rahmatullahi. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Suna na Bature mai Arsenal daga unguwar mai layin Maska, Punto Local Government Katsina State. To Malam Bature menene a ah, menene ra'ayinka a yau? to gaskiya ni ra'ayi na shine gaskiyar magana buhari ya ji tsoron allah ya san halin da 'yan najeriya suke saboda zai yiwu a ce komai a ƙasar nan ya zama ya gagari talaka mutane na kwana da yunwa suna tashi da yunwa amma kuma gwamnati ba ta samu tabbacin cewa za ta kawo ƙarshen wannan matsalar ba sannan kuma kira na ga shugaban ƙasa wayannan da delta da ake faman rigima da su ya kamata a koma a duba tsarin baya na mara marigayi umar musa yar addu'a na ba su tallafi a ci gaba da ba su wannan tallafin domin kasa ta zauna lafiya idan fan aka ce an tafi a haka to ba a san inda ƙasar nan za ta kai ba ga 'yan boko haram ba a kare ba sannan kuma gashi an zo an jawo wata kaga wannan ya nuna cewa kasar gaba ɗaya za a hargitsa ta kenan a rasa inda za a nufa. To da mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bature bar mu je yobe wane ne akan layi? Alhaji ya ja jamaji ne yobe state karso local government. Alhaji ya to muna sauraron ka. Uh, kaman yadda kowa yake bayani akan Major Delta din nan. Shi shugaban kasar Najeriya tsohon soja ne, kuma ya san Najeriya. Duk irin maganganun da za mu faɗi sai dai mu faɗi amma ya fi mu sanin sirrin kasar don haka 'yan neja delta idan sun yi wa kansu fada ko sun yi wa kansu tunani to wannan harin da suke yi su kiyaye idan kuma ba su kiyaye ba duk irin abin da gwamnatin najeriya ta ga za ta yi ta ɗauki mataki a kai to wannan shine abu mafi alkhairi to mun gode kwarai da gaskiya alhaji haya da wannan ra'ayi naka bari mu je sokoto wani ne akan layi Sokoto Muhammadu Buhari na daga daga Sokoto. Muhammadu Buhari. To muna eh, sauraron ka. Karamar hukumar mulkin Gwaranyo. To menene ra'ayinka a yau malam? To abin da an ra'ayi na mutane su daina ganin laihan Buhari. Saboda ko da ya hau ƙasa ba ta lahiya. Sannan canjin kayan masarufi abin da aka gani Allah na kawo shi ba shi ba. to baka ganin cewa demokradiyya ake kowa zai iya faɗin albarkacin bakinsa za su iya faɗin haka eh to amma mutum ya san irin magana da shi ta faɗi to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu da je kebbi wane ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum assalam. mai gida barka da aiki barka aiki ya suna malamin eh shefin layi daga jega sefin layi to muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau Eh, mai gida to ra'ayi na shine game da 'yan Niger Delta ta da kayan bayan da suke gaskiya bai dace ba don ya kamata su diba su ga halin da ake ciki a wannan kasa ana kokari a farfado da tattalin arzikin nan shin me kake ganin gwamnati ya kamata ta yi da su a halin da ake ciki gaskiya eh gaskiya ya kamata gwamnati duk hanyar da ya kamata ta zauna ta sulunta da su eh, to madalla mun gode kwarai da gaske saifin layi daga jiga bari mu je jihar naija wane ne akan layi Muhammadu ne daga jihar naija Malam Muhammadu to menene ra'ayinka a yau ai naija Delta nan ne shugantakan su ne kawai in ba haka ba ai majina barin su ake zo baki to shin me kake ganin gwamnati ya kamata ta yi da su a wannan hali da ake cika a yanzu wanda ya tsiya mutu ta yi masa iya zaman lafiya muke nima kata to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu tafi jos wane ne akan layi magana dan azumi shinkafa daga cikin garin jos dan azumi to muna sauraron ka wani dai gaskiya ra'ayin da zan bayar gaskiya yanayin yin da kayan masarufi suke tsara a kasuwanni gaskiya gaskiya talaka suna shan wahala in Allah ta gwamnatin jirgi kiran mu gaskiya wasu matakin da su ɗauka a kan talaka gaskiya ana cikin wani hali wallahi to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka dan azumi to bari mu tafi jigawa wane ne akan layi kana magana da malam musa a yan lemon Malam Musa to menene ra'ayinka a yau? Ni ra'ayina ya kamata Buhari ya nuna musu tsohon soja ne shi. Ya san me ya wuta. Suwa kake nufi kenan kana nufin yan Niger Delta din? Eh yan Niger Delta din. Lokacin da yan Boko Haram suka damu arewacin Najeriya ya kuma da ce a zauna da yan Boko Haram din. kaga ya kamata su ma a zauna a san su zan akwai wuta a Najeriya kamar da aka mulku yan Boko Haram su ma a mulku su. wato su da ke baka ganin cewa su ba kan mutane suke kai hare-hare ba suna kaiwa ne kan bututun mai da sauransu idan mutum ya zo gidanka ya kone ma rumbu da mutumin da ya tare ka a hanya ya ɗauki makami ya dake ka ya duk wasu daya to madalla ya kai abincin da zaka ci aka ke to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je sokoto wane ne akan layi ni ne muhammadu tambar jibalera sokoto state to malam mahmud menene a ka a yau abin da al korafi na ne duk wanda ya tashi na shi ba da kuke sai hari muhammadu buhari a mun zaɓi sanatoci mun zaɓi gwamnoni mun zaɓi yan majalisu suna kamata waɗanda da mun ka zaɓa kowane a cikin ta mu nan shi muhammadu buhari da mun ka zaɓe shi sai shi yiwuwa cikin lokal gwamnati ɗari bakwai da saba'in da shidda ko da kullum local government guda su wa aiki bai zama abin yanzu sa'annan su yan Niger jagarta da suka ɗaukat mugan makamai suna kashe mu duka yan Najeriya muke sa'annan babu wanda ya gaji wannan ƙasa babu wani ta da inda ta hudu hakkin hana kowa da kowa dan mutum ne a bashi naki to madalla mun gode kwarai da gaske malam Mahmud. bari mu je zangon daura wane ne akan layi assalamu alaikum dan mutan gumal awon lafiya lafiya kalau malam wai ya suna malam kana magana da mubarak da magaran wata unguwa da ake ce ita waya da wanda ke to amma mazaunin zangon daura ne to malam mubarak mazaunin zangon daura menene ra'ayinka a yau to babu shakka ni zan bayyana ra'ayina ne game da wani nadi na mai bada da shawara musamman akan harkar sadarwa da shugabanmu na ƙasar Nijar Muhammadu Isu yayi to wannan naɗi mu ai bai zo mana da mamaki ba ganin yadda dama a baya ke na ɗanaɗe na dawa hali ya kai yanzu ya zo ya naɗan shi to mu naɗaɗen nashi ai tun da doka ba ta hana ba ba za mu ce muna adawa da shi ba amma ya kasance ɗan nashi ya zamanto mai kwarewa ne game da wannan ilimi wanda ya dora shi ba an yi tuwo na miya na bane wato kana son ya tabbatar da cewa ya cancanci wannan matsayin kenan kana son ka talaka a cikin kunci talaka a cikin kunci suke a wannan kasa ta mutu ya kamata shugabannin mu san me suke yi ba na dan da ba na abin za a maida shi ya zama gado wannan mu gaskiya mu amince da shi ba to madalla mun gode kwarai da gaske barak bari mu je katsina wane ne akan layi Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam ya suna malamin. Bala na gako ne daga Bakori. To malam Bala menene ra'ayinka a yau? wallahi ra'ayina ne babu buhari ya ɗauki matakan gaggawa akan wa'annan su 'yan na jadalta dinnan to idan ka ce matakin gaggawa kamar wani irin mataki kenan a matsayin kan 'yan najeriya kake tunanin ya kamata a ce an ɗauka to a matsayin 'yan najeriya kaga inda ake tono man nan da gidanmu da kwaranmu da kudadensu fata da shoransu aka hada aka gina ainihin matakin nan wajibi ne mannan na 'yan ƙasa ne ya kamata su ma tun da je mannan na 'yan ƙasa ne kawai tun da sun sa makamai suna ta wafasa bututun nan to ya ɗauki matashin gaggawa a kansu tun da muna da haƙƙi a kan al'amuran. to madalla mun gode kwarai da gaske malam bala bar mu garzaya jigawa wane ne akan layi. amin wa alaikum salam ya sunan malamin. isa garba kan tabari da karamar kumar gama ta jihar jigawa. isa garba to menene ra'ayinka a yau ai na to wannan yan nazarta din babu hari ya musulun da kakan kawai shi ne wato ba kana ji na malam ina jin ka to me ya kamata kake ganin gwamnati ta yi wa yan najeriya nan a yadda aka dauki a kan yan boko haram kuma kawai ya kamata a dauki mataki to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je yobe wane ne akan layi eh, maina garba ne katangana daga girgin ramar hukumar jakusko maina garba to menene ra'ayinka a yau ra'ayina yau ina mai baku girmamawa bayan da kokarin da kuke yi na sada mu da duniya sannan kuma gaskiya baba buhari ya kamata ya ɗauki matakai na gaggawa matakan da ya kamata ya ɗauka kuma shine abu guda biyu ya kamata a yi ya kamata a zauna da manyan mutanen nan domin saboda a nuna musu a nuna musu gaskiya gaskiya ce sannan kuma su kuma wayannan 'yan sageru din ba fa yin kansu suke yi ba a tabbatar musu cewa su wa'ina a kwakulo su wane ne suke ingiza su to madalla mun gode kwarai da gaske a malam da wannan ra'ayi naka to da daukan waya kamar kawo karshe sai kuma talatan Allah ya zama ƙara buɗe muku layi. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a mayar da hankali akan dangantaka da ke tsakanin amurka da jamhuriyar laos a wajen babban taro na bakwai na shekara-shekara da aka saba yi tsakanin kasashen biyu wanda kuma aka gudanar a birnin vietnam mataimakin sakataren harkokin wajen amurka daniel rozo shi ne jagoranci tawagar amurka da ta hada da jami'ai daga ma'aikatan harkokin wajen da ta tsaro da kuma hukumar tallafawa kasashen waje ta amurka usaid a tattaunawar mataimakin sakatare daniel rozo da mataimakin ministan harkokin wajen laos somfet hon bunu ang sun amince cewa dangantakar amurka da laos ta yi karfi fiye da kowane lokaci a baya bangarorin biyu sun tattauna kan muhimmancin ziyara da shugaba barak obama zai kai a nan laos a cikin watan satumba wanda shi ne karo na farko da kasar laos za ta karbi bakoncin shugaban amurka bugu da ƙari tattaunawar taso ta taɓo batun shugabanci da ƙasar laos take yi wa ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya ta asin da kuma irin dama da za ta samu a lokacin da za ta tarbi shugabannin duniya a wajen babban taron yankin na asin da kuma taron kolin ƙasashen yankin gabashin asiya a wannan shekara mataimakin sakatare russell ya kara jaddada aniyar amurka ta yin aiki da laos akan muhimmancin batutuwa da suka samo asali da dadewa ciki har da kwashe nakiyoyi da kewar watse da basu tashi ba tun lokacin yaƙi a lawus ya ce tono nakiyoyi da basu tashi ba suke binne yana da muhimmanci ga rayuwa da zamantakewar al'ummar lawus da ci gaban tattalin arzikin ƙasar a don haka amurka za ta ci gaba da taimakawa lawus ta magance wannan matsalar jami'an amurka da na lawus. sun sake nazarin ci gaba da aka samu wajen gano gawarwaki na sojoji da suka ɓace a lokacin yaƙe-yaƙe indo-china jama'an amurka da na laos sun amince da gurorin shirin wani raye ƙasa da amurka za ta ba laos wanda zai ci dala miliyan hamsin mataimakin ministan harkokin wajen laos sanfed ya gode wa amurka da gudunmuwar da ta bayar ga shirin raye ƙasa mai ɗorewa musamman a fannonin samar da abinci mai gina jiki kiwon lafiya ilimi kasuwanci da shari'a ya yi kuma batun amfanin taimako da amurka ta yi wa laos a matsayin ta shugaban kungiyar kasashen asin da suka hada da horar da jami'ai a fannin lamurra da suka shafi harkar mulki da taimakon kuɗi ga babban taron asin da kuma harshen turanci jami'an amurka da na lawo sun kuma duba batutuwan ci gaba a yankin kudu maso gabashin asiya da duniya baki daya mataimakin sakatare russell ya nanata kudirin amurka na tabbatar da dangantaka mai ma'ana kuma mai amfani a tsakaninta da Laos da kuma ƙungiyoyin ASEAN abin da ke nuna irin muhimmanci da Amurka ta ɗora a kan yankin ƙasashen Asiya da tekun Pacific. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga labarai amma wannan karan a takaice. shugaban ƙasar turkiya rajib tayyip erdogan ya kai wata ziyara a babban birnin somalia a yau juma'a ziyarar da ta ja hankulan jama'a ganin yadda ta gudana duk da cewa ƙasar na fama da tashin hankula erdogan ya kai ziyarar duk da cewa mayakan alshabab sun kai wani hari ranar laraba a wani otal da ke mogadishu harin da ya halaka mutane ashirin da hudu ciki har maharan yau juma'a an tsinto wasu garowaki hudu sannan an ceto wasu bakin haure biyu a wani kwale-kwale da ya nitse a tekun mediterranean a cewar kungiyar da ke sa ido kan halin da bakin haure ke ciki an kiyasin cewa mutane 700 ne suke cikin kwale na katako wanda ya nitse da sanyin safiyar yau juma'a kakakin kungiyar da ke kula da bakin haure a girka ta ga murya amurka cewa da safiyar yau ne wani kwale mai tsawon mita 25 ya aike da sakon neman agajin gaggawa wani jirgin sojin saman amurka na daukan kaya jefa kananan makaman kara hararen tankunan yaƙi ga 'yan tawayen da mayakan is suka yi wa ƙawanya a arewacin siriya da takaitattun labaran muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo da ya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau chang Nisar fili hashin gumin lake cewa mu kwanan lafiya. Salamu alaikum.